nasara ce ga ba wai ga wannan zaɓe kurin ba ga babban zaɓe mai zuwa don jibi da idan ka lura da cewa wanda yadda da a tunanin ita jam'iyyar pdp sun tsaya sun yi shammaci jam'iyya sun kwace wasu gaggan jam'iyya mai mulki irin su tsohon gwamnan jihar kano da shugaban majalisar dattawa da wasu dai sanatoci to kuma in ka lura da yadda su jam'iyyar pdp suka yi kwamba suka je katsina suka nuna irin mutanen da suke da shi sai kuma gashi sun zo sun gaza kaman kuri'a da suka samu a katsina mutanen ma kuri'a da suka samu bai kai na taron da suka yawan taron da suka yi ba so nasara ce ga ita jam'iyyar apc kuma wani babban koma baya ne ga jam'iyyar adawa ta pdp Wane tasiri wannan nasara zai yi wa jam'iyyar APC musamman a majalisar dattawa da ake takun saka? Tasirin da zai mata shi shine kaga yanzu ya kara mata yawan sanatoci guda biyu da ɗan majalisa guda ɗaya. Ya kara mata ƙarfi kamar yadda shugaban jam'iyyar APC yake cewa dole sai saraki ya sauka. Kaga yanzu sun kara samun ƙarfin cewa idan da ana kusan kankan ne yanzu sun kara mutum biyu kuma kamar shi wannan zaɓe na katsina kaga wanda shi ya ci sanatan ai ɗan majalisa ne mai ci a yanzu haka so kaga da zarar tunda an sanar ya ci nan gaba kaɗan za a kira wani zaɓe na 'yan majalisa idan jam'iyyar apc ta ƙara nasara ya ƙara musu ƙarfin tinkara duk wata barazana a majalisun nan guda biyu. kamar yadda ka faɗa wasu na cewa wannan zaɓe wata manuniya ce kan abin da zai faru a zaben shekara mai zuwa wasu kuma na cewa lokaci bai yi ba menene ra'ayinka duk juma'ar da za ta yi kyau bahaushe ya ce akan gane ta daga laraba idan ka duba a 'yan kwanakin nan jam'iyyar pdp ita ce ta mamaye duk wasu kafafen yada labaru tunanin sun kawo karfin da za su iya kwatan mulki amma idan ka lura da garan da aka fara zaben nan zuwa yanzu kamar ruwa ma leman jam'iyyar pdp kata-kata har yanzu sun ma kasa fitowa su samu wata matsaya To zaben ya firgita su kuma bisa ga yadda bincike ya nuna idan shi goswin akpabio ya iya jawo wasu mutane daga kudu maso kudin kasar nan kaga ya kara rusa karfin jam'iyyar pdp da take da shi a tunanin kudu maso gabas da kudu kudu karfinsu yana nan an rusa can kuma apc tana ƙara jaddada karfinta a arewa idan dai an ci gaba da hakan to gaskiya pdp kan sai dai ta tara a wani zaben amma idan kuma wani abu ya iya yankowa kasan siyasar najeriya ba inda ba ta iya juya amma yadda muke ciki yanzu dai kam gaskiya wannan ya kara ma jam'iyya mai mulki hanzarin tunkarar zaɓe mai zuwa yanzu haka su jam'iyya na adawa sai dai su koma drawing board su ga me ya faru suka rasa wayannan zaɓuɓɓuka guda uku a lokaci guda. Muhammad Hashim Suleiman mun gode sosai dangane da wannan fashin bakin da kai mana. To, na gode sai an jima.